sun ƙi jaruma ba da zuciyata ba duk komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya inda ya kanki ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ne da wakila sai na zo na ɗaukansa jimirin jiran ki dai ki zo na kalle kigin biyar hausa hai yau mudi daga aikin da na yi yau kai gaskiya ne ko dai ban san kaina ba bai kamata in wannan aikin ba gashi yanzu wa ta da ni abincin ma ba ko sisi ban da eh, ni ni a ina ne me Allah ina ne wani mugu kanta ce ai kanta ne ya ta wuya Allah kai fatanyan nan nake gaya ma aikin nan ba daɗi kai ya ka gani a ce yanzu mun da kuɗi ai ne ni a yana ma ina jin ma kuɗi mun gama samun shi ma kawai saboda kawai lokaci ni in muka da kuɗin ma sai ka dinga bina a baya to cikin da kawai ko kala ta wajen bi ka zama kallon masu kuɗi ya yabra ni Allah mutalaucin banza ne kai kai kai da komai baka iya ba to za mu raba ka taba wahala ta zama da ni haka ka taba lokacin da aka haife ni eh. Kasan ni tashin america ne tashin america ne <laughs> balakin fari wallahi ka faɗa maka kanka na uku sanadiyar zuwa najeriya ta ga na zama baki haka na wuce yana mutalauta dama ku gidanku ba ga na sani talauci ya dame ku ni kuma dai daga kalala ka gani gidan sarauta ce kuma na man na faɗa ma kai wallahi na mu samu matsala ni yanzu na riga na yi tsuntuwa ah. ba ni ba ah, ah, mm, mm. abokantaka mun daina daga yau a'a tsaya tsaya mun di tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya

zan kira shi dawo to na bin ma yanzu abin da za a yi ka ga jikan nan ni na gani to kudin nan <laughs> kaga zaka zama zaka zama dan aiki da gida da ko kaje eh, ina haka kai na ka bani mutumin nan yanzu sami ne da Allah kai wannan abin ka ajiya dan siya ma kiki eh, bari mu kai iskanci ko waye uban ka ta na kwace kudin na hannun no, no, no, no. easy Okay. a can gurin na aji ta wurin je in duba nan fa na bar ba kuma ga wasu bayan Allah ni wallahi da tambaye ko Allah ya sa sun ai mudu bai da kai tun yanzu aiki ya fara ga ta kai kudin nan can wajajen ka tun yanzu aiki ya fara ni oga ne kai yaro ne kuma salamu alaikum yau wa alaikum salam sallama kai fago mamma dan murni ne da wai zona mandi so na zo wannan zo wannan kahiri ne Allah kai ba da mun ne kuma kahiri ne kuma ya sallama sallama a ni ma ji me da katar ce na aji a nan gurin yanzu yanzu nan kafin ki cikin gama gaje ka ba nan wata baka haka wata baka ce akwai wani abu cikin ta kama da roba baki haka wata haka ita ce akwai takalma exactly wallahi ta din daga bayan ta akwai wasu daloli ni ke da daloli ita ce Allah ya zaka da kai ai ba mu gani ba ba mu ganta ba ba mu ganta ba mu ganta ba ko ba wata baka ba ku gama kwatanta min jaka yanzu ku ba ku ganta ba ka san bai wanda Allah ya muna ta ce abu ya bata kuma muna wanda san me kanan ta fito tun muna mu abu uku ne kai mun mun ku wallahi. Allah ya nan da Allah. wuce da Allah ka bar da Allah da ka wuce da Allah Allah da Allah gidi ba a a mun di a waje wuce ina wuce gwarre da Allah da kanku za ku dawo da zakka wuce da kanku za ku da kanku za ku dawo da isa mun ba mu ganta ba sai ban san su ina ma kulli wala ban za do bi duwan wanda shi waye shi ya yadda jaka da kulli to mandi kaga tunda kake wannan ya zo ga ka dauko jakan kowa diba ka san shi in tuba na wani kaga mine ne gidansa ni abinda aka a kasa gida uku ɗau kashi biyu in baka kashi ɗaya saboda na ma ta ni da ganta ba ga zanna nake yi ba eh, wannan ba ga zanna nake yi ba ga ma jiwo ji kai da Allah kai tunda kayan yanzu hmm. ka san abin da ra'ayi ka san dai jakan nan ta ce kuma kai da ma can can asali kai yaro na ne a na mu wani cikin ne ka waye mai wannan <laughs> no no no no <laughs> oh, no, no, no, no. Ya, in ɗiba in baka naka, ni matsala kai Kai, mai baka ganin gidan sarauta, mandi Allah ina kulle ka. Ya, ya mana mandi ko Allah ka a duk waje a duk waje oga ne yake to kama kama ɗaya. Ɗaya biyu. Uku. Na. in ba ku da kan jariri ku mai da ni wajen me ni saboda in ba ku bai din kashe ku da kan jariri Allah na mu mai ke wajen mai gidanki da Allah Allah su ku ga duk kai kaje ka dubo kai Allah ku kare ka mu fuskanta magani. mu gan shi ba za mu gan